iyaka bayan ka jingina zuciyarka ga Allah kamar wanda kun ji Allah ya aza annabi kuma ya ce ya ishe ka in dai ka rike wannan ka samu tazbawa ka ka samu wuri ka nan wanda ya ce ba a rikawa rabe da shi can mu dai tun da annabi ya ce ni'ima almadakiru eh, asabiha ma dalla da mai tunatarwa tasbaha to mu tunan nan muka saye ta mu ma wani bi guda dubu muka sawa mu aje gaba kai ka magana mu dubu muka sai gaba ɗaya mu aji saboda haka ka dibi abin da kaka iya ba to mu idan hadisi ya inganta daga mai gidanmu to mu an gama da duk jayayya mu an gama ta mu mun rike yadda mai gidan mai faɗi saboda haka tun da mai gidan ya riga ya ce ya faɗi wannan magana kuma malaman hadisi ƙasa ga hadisi suka ce hadisin sahihun mu an gama da duk jayayya mu an gama da duk mu wanda bai rikawa shi bai rika wanda bai rikawa shi an bai rika in dai baka rika ba kana rika abin da kaka so ko to take rika abin da kake so Allah ya gafarta mana kun ji abin da Allah ya umarci annabi ya dogara ga Allah shi ta subhanallahi bihamdi shi tasbihi subhanallahi bihamdi yana da taimako kware da gaske Allah ya gafarta mana Allah shi mana jagora wa huwa alladhi khalaqa as-samawati alladhi khalaqa as-samawati wal arda wa ma bainahuma fi sittati ayamin thumma istawa 'ala al-'arsh الرحمن فاسأل به خبيرا هو الذي خلق هو الذي خلق السماوات والأرض Allah shi ne ya halicci sama bakwai da ƙasa wa ma bai na ma da abin da ya tsakanin su ta ta ayyamin cikin yini da Allah ya halicce su min ayyamin duniya cikin misalan kwanukan duniya ai kadari a cikin gwargwadon misalin kwanukan duniya li'annahu ya kun sama shamsun don lokacin da ake magana gaba rana balle a samu abin nan inuwa walau sha'a khalaqahu na fi inda Allah ya ga dama sai ya halitta sama bakwai da ƙasa cikin kyamtawa guda wal wudul amtu abinda yasa Allah ya kawo da kai bai yi su gaba dai ba lita alima khalqihi at takabbuta don ya koya halittu ne duk abinda suka yi sai a hankali a rika bi a hankali gaggawa ba ta da fa'ida wurin gaggawa ana samun kuskure idan aka samu kuskure kuma ana iya samun matsala sun ma istawa alal arshi sannan Allah ya daidaita bisa al arshi istawa yaliqu bihi ta'ala daidaita wadda ta dace da Allah mu musulmi mai yadda Allah na bisa al'arshi ne wadda ya kwani to amma kaka yake bisa al'arshi mu musulmi ba mu sani ba amma dai mun yadda don qur'ani Allah ya ce muna ittabi'u ma unzila ilaykum min rabbikum ku bi abin da an kaso sauka muku na littafi daga Allah ubangiji to qur'ani ya ce abin nan mu bi al-qur'ani to mun bi al-qur'ani mai yadda to ciki ne ya ce sun masawa alal sannan Allah ya daidaita bisa al'arshi to mun yarda da daidaita Allah bisa al'arshi wanda Allah ya kwai ar-rahman Allah mai rahama badalan min damiri abinda isawa wato fa'idatu badal abinda a fa'ida wannan badal li yadulla ta'ala ala annahu istawa ala arshi lirrahma dan ya nuna Allah ya daidaita bisa al'arshi don ya tausaya wa mutane lirrahmati domin rahama da khalqi ga halittu ne la la nikmati alaihi lahum ba dan shi musu azaba ba to in za ka tambaya kun sa akwai wanda ka cewa ba a cewa Allah na bisa al'arshi ba su sa Allah ba sai Allah ya ce to al ayyuhan nabiyyu bihi khabira ya kai annabi ka tambaya bihi game da ar-rahman in za ka tambaya game da sifofin Allah tambi khabira wanda an masa kakka tambi jahili yana ce ma Allah bai bisa al'ashi ga ko aya ta ce sun masa wa al'ashi. sai ya ce ba a cewa Allah na bisa Allah ko na akwai shi to jahili na wannan duk wanda ga ƙur'ani gundarin baƙi sun masawa alal arshi ya ce ba a ce Allah na bisa arshi to jahili ne in za ka tambaya game da Allah bari tambaya ta bai sa Allah inda ya sa Allah da ya ce wadda Allah ya faɗi to amma da bai sa Allah sai ya ce ba a ce Allah na bisa arshi to tambi masani in za ka tambayi sabobin Allah ayyaba salamu ta'ala rajulan arifa ka tambayi mutum masani game da Allah ya khabiru ka bin zai baka labari Allah da bisa Allah shi wa bi rahmati kuma zai baka labari game da rahmar Allah wa idza qila lahum wa idza qila lahum usjudu lirrahmani qalu wa ma rahmanu anas واسجدوا لما تأمرنا وزادهم نفورا إذا أكتش مكاهر أنزلوا للرحمن ويسجدوا لك الله رحمة أي تواضعوا wato ku yi tawabi da mai sawa aishi ga Allah wanda ya daidaita bisa aishi Allah ne ya yi wa ala mulkin samawati arshin da ya kunshi mulkin sama bakwai wal ardi da kasa wa antum min jumlati abidi ko kuma kuna cikin jumlar bayi ne to ku yi tawabi ga Allah liyarhamukum don Allah ya tausaya mu wa wa huwa rahmanud dunya wal akhirah shi Allah shine rahmanud dunya wal akhirah wato rahmanun duniya da na lahira ku yi imani da Allah wanda a bisa al'arshi domin ya yi muku rahama idan aka ce maka hirai haka kalu ala wajen istizai sai su wadi ta wasu karfi su ce wa mun rahama ne aka ce mu rahama kana cewa mu yi ruku'i mu yi sujuda ga wanda an rahama shi ne aka ce mu rahama ayyu shay'in huwa shi ne da mi an kai shi wa ma tasawwuru da mi ne an kai da wani abu an kai an ka shi a huwa min da dinari aka yi shi an min fidda ko da azurfa ko da wani ƙarye na daban la'annahum la yasawwuruna al-majuda lahu domin wanda duk ake wa sujuda su ba su suranta shi illa fi surati asnamin sai cikin sura goma saboda aka da su gane ba suka ce anan mata amuruna yanzu da mai sujuda ga abin da ka umarce mu bi alfawqaniya wa a nan tahtaniya anajjudu lama ya amuruna za mu yi sujuda ga abin da yake umarninmu mu wal amiru muhammadu sallallahu alaihi wasallam za mu yi sujuda ga abin da muhammadu ya ce wa mu yawa sujuda ai wala na arihu ba mu san Allah muka ce mu mai sujuda ai la na ba mu faɗa mana wani sannan mu mai sujuda sai mun gane da ido mu sannan mu duka mu gaishe shi wal istifham kari wanda tambaya ce ta musu wa da wahalar hadha al qawl wannan magana da ga wada musu ta kara musu gudu ga rahamar Allah ai anil iman kuna mawdu sujudu tilawa a nan wurin idan mutum na kira'a na da alwala gaban sa na gabas su zai sujuda wa da wa mahura sai ce Allahu akbar ya ga goshin sa kasa kuma Allah ya gabarta mai dukkan zunubai ne kuma Allah ya ansa mai addu'a ta in yayi تبارك الذي تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا تبارك واتي يا البركة ديوا أيت آدم عن عباده المتكبرين الله يا جرما جرمان يا هكري إبادة ما سجرمانك وإن دبداس لك سبيل شباب shi Allah shi ne Allah da ji ala bis samaya burujan wanda ya sanya hanyoyin tauraro a cikin sama isna ashar wato sinte ashar alhamdu wa tawru wal jawza was sirram wal asad was sumbula wal mizan wal akram wal qaws wal jadi wal dalu wal hut sunayen tauraro na guda goma sha biyu to Allah shi ya sanya hanyoyinsu a cikin sama وهي منازل كواكب السبعة su ne hanyoyin da tauraru bakwai suke bi masu suna kamar haka ɗaya ana ce mata a siya wato cikin abinda ta kunsa akwai almariya walahu alhamdu wal wa abinda na wanzu zahara ita ma zahara wala sauruwar miza ta kunshi a sauruwar miza wa gari ita kuma walahu aljawza wa sumbula ta kunshi aljawza wa sumbula wala kamar shi kuma wata wala wa asirka yana da tauraro guda da aka ce masa gane ita ce tauraron nan da wasa aka ce mamata wata duk inda wata yake sai a gane ta to ciki hanya ce ta katariya wa shamsu da rana wala ha al'asad ita ku rana tauraron asad shi an gane ta wal mushari mushari wala wa al'awansa shi kuma wal hutu kuma abin nan ba wa jahal wala hu wato al'awansa wal hutu wala wa dahab shi kuma zahal wala hu eh, abin na wala hu aljadi wa dalu shi kenan a tauraron guda bakwai sun kunshi goma sha biyu gaba ɗaya waje alabiya a idan sirajar kuma allah ya sanya hitila a cikin sama mai ba da haske da rana kun yanzu in ba cikin ɗaki ka shiga inda hasken rana bai shiga ba sai ka kunna wuta ba fitilar da Allah ya kunna daga sama saboda haskinta ya yi yawa ku diba inda take tsakaninmu da ita ta yi shekara ɗari biyar amma ga ta ba mu haski ya wadace mu a anan amfanin ƙasa kuwa shamsu shi ne rana wa kamaran munira shi ko wata an sanya shi hijila shi ma ya zama ya haskakawa da daddare wa bi qira'ati sirajin bil jami abin nan nabaratin wato masu haskakawa wa kamara ya keɓe wata minha daga ciki ya keɓe wata biddikiri da ambato cikin tauraron dare da nau'in fadilati saboda nau'in falalar wata wata na da daraja kwarai kuna ganin wanda yake ba da haske da daddare abin za sha'awa wa bi ayatin rahman wa bi ayatin rahman wal qamaru bi cikin ayoyin rahman wato akwai a shamsu rana da wata suna gudana abin nan hisban wato da lissahinsu wa huwa lafi وهو الذي جعل الليل وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن ذكر أو أراد شكورا وهو الذي جعل الليل الله شيني وانا ya دري والنهار كما fata su zama حبيبا idan Allah bai maka muwafaka jiya na filolin da ka saba yi da daddare sai kwana ya kwashe ko da ka farka lokacin saboda yayi baka samu yi ba to an ba ka yini ya zama halifa sai ka yi da rana ko gudana wani sai ka ranka da rana a rana ita a halifa dare idan da daddare da rana akwai wata sadaka da kaka yi Allah bai ka da ka samu yi ba saboda shagala ka shagala to dare shi a halifa yi ne in an jima da daddare sai ka bada sadaka da ka samu to duk wani aikin da ka so ka yi da rana baka samu yi ba to ka yi kokari ka yi da daddare wanda ka so ka yi da daddare baka samu yi ba ka yi kokari ka yi da rana wa huwa alladhi ja'ala al-layla an nahara khilfatan Allah shine ya sanya dare da yini kowane ya zama halifa wani ay ya khalifu kullum minhum al-akhar kowannen su yana da halifa wani ga liman arada an yadhakkara ga wanda ya so ya wa'atu bi tashdidi wa qira'a bi takhfifi aw abin da kama ta kaddama wanda ya so an yadhakkara ma fata ya tuna da abin da ya kuce mai fi hadihi ma ga ɗayan su wato abin da ya kuce mai da daddare ko abin da ya kuce mai da rana min khairin na wani alheri da ya saba yi da daddare sai bai samu yi ba to tun da dare ya wuce kawai fa alhufil akhir ya kokarin shi aikata aikin nan ga yini ga gudan shine yini sannan abin da ya kuce mai da yini bai samu yi ba da daddare ya kokari shi summa inna laila wan nahara da'iman sannan ka sani ya kai dan adam da dare da yini ko yaushe da da'a rabe ma cikin da'a Allah ubangijin suke kullun dare cikin da'ar Allah yake kullun yini cikin da'ar Allah yake kai ma ka yi kokari ka zama cikin da'a Allah kada ka ba kanka hutu ko kaɗan duk abin da ka sani na lokaci samu aikin da ka sace magabatan mu ya da wani ya aika an ka sabo mai an ka kawo mai ya rasa wani zai ya ci gyaɗaga yana son gyaɗaga amma ya ce yanzu in ni tsaya kamin in kwanne ta yanci tasbihi nawa ya kuce min subhanallah ba hamdi nawa ya kuce min gyaɗar da bai ci ba kenan gyaɗar da bai ci ba kenan kada ya tsaya kwanɗar ta su subhanallah ba hamdi su kuce mishi to haka nan magabatan musu ba su son su bari wani lokaci na su ya wuce gaban ga Allah balle maganar ka zo ka iske su ku hira tare da su to su da'iman fi ta rabbihim ba cike da Allah gina su wai tawada anil suna tawadi ga Allah ala hasbi ma ajrahu ma gurgudun wanda ya gudanar da yinin da dare bila mukhalafatin ba tare da sun saba ma Allah aw arada shukura ko kuma duk wanda shi godiya ga wata ni'ima da Allah ya mai kai bahaushe ne ba bahaushe ba ne eh, yanzu hausa dai kake yi ta kana so ka shiga musulunci ta abinda ake cewa musulunci wato mutum shi yarda Allah subhanahu wa ta'ala guda ɗaya ne kuma shi kadai ake bautawa kuma babu wani abin bauta da gaskiya sai shi ka yarda cewa Allah kaɗai ne abin bauta babu wani abin bauta ban da shi to ka yarda Muhammadu sallallahu alaihi wasallam manzo Allah ne to annabi Isa gaskiya ne amma addinin annabi Isa lokacin zuwa addinin annabi Muhammad an shahina annabi Isa bai aiki amma annabi Isa gaskiya ne to idan ka yarda da wannan ka ce la ilaha illallah muhammadur rasulullahi la ilaha illallah muhammadur rasulullahi muhammadur rasulullahi la ilaha illallah muhammadur rasulullahi sallallahu alaihi wasallam to yanzu ka zama musulmi yanzu ka zan musulmi akwai wani abu wanda kake so kana da bukatar ka canza sunan da kake da shi a da ko ko kana son abinka to menene sunan da kake amfani da shi a da aliyu dama aliyu ake ce ma eh ali eh? ali ali gargajiya eh, ta amma yanzu wane suna to kake so yanzu kana so ka zama abubakar to yanzu yanzu sunanka abubakar saboda haka duk wanda gane ka ya ce ma ali gargajiya ka ce a ka canza yanzu sunanka abubakar eh, yanzu ka zan musulmi in sha Allah kuma abin abin da duk Allah ya dora musulmi ya dora maka yanzu za ka rike ka ba za ka ci abinci ba yanzu sai ya an jima da magariba sannan za ka je ka yi wanka yanzu sai ka yi sallar azur ka yi sallar la'asar to ina ita wadda a jiki aikin da tare da abita yake tattau inda yake

nesa ne mutu ya wata biyar masu kema kina so ki musulunta kamar mai gidanki ki eh ka gaya mata ta ke ce la ilaha illallah ya eh, ku saurara don su ji abin da ake faɗa mata ki ce la ilaha illallah muhammadun rasulullahi ta yanzu ke ma ke zama musulmi ke zan musulma abinda duk Allah ya dora ma musulmi ya dora maki za ku je da ke da mai gidanki ku samu ruwa ku yi wanka sai ku yi sallah azzuhur ku yi sallah asar akwai wani suna da kike so ki canza to wani suna kika so Abubakar, maryam to yanzu ke zama maryam sunan da kike amfani da shi a da in aka kira ki sai ki ce a maryam ake ce maki to za ku je ku yi wanka ku yi sallah azhar ku yi sallah la'asar kuma sai ku rike baki ba za ku ci abinci ba har zuwa in an jima da daddare ku yi azumi tare da musulmi wannan

kuma Allah ya tsare muku musulunci Allah ya raya ku musulmi ya kashe ku musulmi ya da ku cikin jama'a musulmi Allah ya kare ku Allah ya kiyaye ku da mu da ku baki daya yaran ku in kun ji wanda in kun ji yaran wanda wanda a kanana duk sun zama musulmi don sun bi uwayensu Allah ya gafarta mana mu Allah ya ce subhanahu wa ta'ala da dare da yake kowanne yana ya da Allah ya nufe shi da shi wato suna yin tawadi ga Allah subhanahu wa ta'ala ta waɗanga da suka musulunta yanzu da ta ya ce ga naira dubu dari a basu kyauta ta sun yi mutane suka ba su Allah ya saka ma alhaji Yusuf da alheri shi da ya fara bayowa kuma ya samu wani wanda ya koyi ya yi koyi da shi shi ma wanda ya koyi da shi Allah ya saka mai da alheri su duka da suka taimaka Allah ya saka musu da alheri in akwai wani mai so ya sake taimakawa shi ma Allah ya saka mai da alheri wani babu rama وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما وعباد الرحمن wato bayan Allah وعباد الرحمن مبتدا وما بعده صفات الله wato wai bada ramani yana da zubobi biye a baya ne ila abin da akhir har zuwa karshen sura ila akhir zuwa karshen ulaika jazawna al-qurbata bima sabat gaira abin da gaira mu'taradin fi babu itiradi ciki ne to Allah ya ce ku saurara da kyau ku ji bayanin ibadur rahmani bayan Allah na kwarai bayan Allah na kwarai wayanda za su samu rahmar Allah in kiyama ta yi alladina yamshuna alal ardi hauna suna wa'anda ka tahiya bisa ga ƙasa bisa ga natsuwa bisa kinatin da natsuwa wata wadi'in wato ba su tahiya irin ta takama ba su tahiya irin ta alfahari ba su tahiya irin ta ji da kai duka da rana ke tahiya bayan Allah ke ne ibadu rahmani da rana wai za ka daba humul jahilu idan jahilai suka kaɗo musu magana mara kyau don shi jahili kullum tunani ne ya bata wa malami rai shi ya tunani ne kullum wanda bai san addini ba tunani ne mace magana zai faɗa mai addini don ya bata mai rai to wai za ka daba humar jahilu idan jahilai suka kaɗo ma ibadu rahmani magana bai ma yi na da abinda ibadu rahmani ba su so Kanun salama sai su waɗi magana mai kyawu wanda za su samu salama da ita ai kaulan magana yasli abin nan na fihi za su tsira ciki ne min al-ismi daga zunubi kun ga sifar bayan Allah da rana ba su faɗa don an karɓa musu magana mai ɓanna musu rai faɗa musu magana mai ɓanna musu rai bai sa su yi faɗa Abinda ka sa su yi faɗa a taban addinin Allah shi ka sa su yi faɗa amma su taɓa su bai sa su yi faɗa ibadu rahmani kenan da rana to amma in dare yayi ai jahili ko ganin su bai walladina yabituna lirabbihim والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يبيتون لربهم أما إن درياي سونا وإن دكوانا قال الله أبنجي سجدا سنة تسجدا jam'u sajidin suna ta sujuda wa kiyaman suna ta tsayuwa a tashi tsaye a yi kira'a a duka har safiya ta waye sifar bayan Allah rahamanu ke bi ma'ana na suna masu tsayuwa ai salluna bil suna sallah da daddare kun ji sifar bayan Allah na gari أفمن هو قائم آناء أفمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب الله سبحانه وتعالى يتي أمم qanitun yanzu wanda ka kunuti da'ar Allah da daddare yana ta sallah qa'iman sajidan wa yana mai tsayuwa yana sujuda sallah ɗai ka ta yi ya hadarul akhirata don yana tsoron lahira ashe kowa ka tsoron azabar lahira kun ga matakin da zai ya hazarul akhirata abinda a dalilin kwana da daddare ana sallah ya hazarul akhirata Azabar lahira ka tsoro wayar jura mata rabbi yana faɗa rahmar Allah ubangiji shin ku kuna kwaɗayen ya tsoron azabar Allah kuna kwaɗayen rahama ta idan gaskiya na kuna tsoron azabar Allah kuna kwaɗayin rahama ta to hanyar da ake bi don a maganin su ba kawai ka samu katayyar katifa ka samu wata katayyar katifa ka haye katifa ba kai ba ko mai gidan nan da ya kwanta bisa katifa ba yi sallah da dare ko raka ba ko shi da mala'iku ka tasowa ran nan da baraka an ka ba baraka kyautar tabarma a katiha ta shi hada mai bai yi magana ba da ya kwanta bai hulka ba sai da sahi da ya yi da sahi hankala sai ya ga katiha ta ce baraka ina tabarma mata sai ta ce ai wance da ta zo jiya ta gana shi hada tabarmarka ta ce bai kamata muna bari kana kwanci ga ma ba ita ta kawo mawa ya ce to doke ne ita mai tsawamin tabar mata alhanni an salati ta shigarta da ni ga sallah to mai gidan mai kwanta bisa ka kiwa bai farka ba sai da sai bale kai kai awa da baka kwana bai kwashe ka saboda haka sifar bayan Allah na kware tashi suka yi da daddare suna ta sallah suna tsoron azabar lahira suna kwaɗayin abin nan rahamar Allah halayyasta wallazi ne ya alamu da ya ce to waɗanda sun kasan haka suna zama daidai wallazi na la'alamu na ruwan da ba sani dukkan ku da kuke masallacin ga masana kuke kowa ya sa ana kiyamun da cikin ku babu wanda bai sani ba to wanda ya sani yana daidai da wanda bai sani ba inna ma ya zakar ulul albabi dama wa'anda ke azantuwa su ne masu hankula saboda haka ku rika tashi da daddare ku sifantu da sifofin bayan Allah rahman bayan Allah rahman su kanu kalilan minan laili ma hajaru kanu qalilan الليل ما يهجعون كانوا قليلا من الليل ما يهجعون سن كسانشي كدان ne suke kwana da daddare وبالأسحار هم يستغفرون وبالأسحار هم يستغفرون لوكacin sahur kuma istighfari suke babu iyaka اللهم اغفر لي اللهم اغفر لي اللهم اغفر لي اللهم اغفر لي wata rana manzon Allah ya biyo da sahabbai ne wani wuri ya ji tsoro sai ce istagabiru sai suka yi wata istighfar ya ce atimuha sab'in atimuha sab'in sai suka yi da cika ta kai saba'in ya ce istighfari guda saba'in astagfirullah so saba'in idan mutum ya su an gafarta mai zunubi 700 duwanda ya ce astagfirullah astagfirullah sau saba'in an gafarta mai zalibi 700 saboda haka shi yasa bayan Allah da dare suke ta bari suna ta roƙon Allah gabara shi yasa duniya ta zo musu daidai wanda suke a wannan suke so a wannan lokaci kuma su bayan Allah na kware ta tajaba dunuwa anal madaji تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون wa خوفا وطمعا ومما رزقناهم yun. ينفقون تتجافى جنوبها عن المضاجع ان دري yi gehen jikinsu yana nisanta daga wurin kwana ba ana ni ba su kwana gaba ɗaya ba in dai dare tashi suka yi duk sun ka kwanta tashi suka yi kakkai tunanin wai ka farka sai ba kajin kwana kai kiyamul layli ba za ka yi sallah ba inda ka ce in ka farka sai ka ji ba kajin kwana ba za ka yi ba ita ijiya in an ka saba mata da kwana to sabawa ta kai da shi in an ka saba mata da rashin kwana to saba ta kai da shi tun da ka saba mata da kwana to in hankuri ka yi ta kokari da ita har ka ɗebe mata kwanan da ka saba mata da shi to abin da ake ke saboda haka giyan jikin suna nisanta daga wurin kwana suna ta sallaye da una rabban suna ta addu'a ita sallar dare sallar addu'a ta ka tashi da daddare ka samu takardar ka doguwa ka rubuta bukatunka yanzu in an jima da daddare ka kunna hitila ka aje gaba gare ka ka aje dubu a takardarka inda duk ka tashi ga sallar ka dibi wata babban bukata taka ka sa mata alama ka miƙe da ita ka yi ta yi ka yi ta yi kowane ɓangare na sallah ana addu'a babu ɓangare da ba addu'a duk ɓangaren sallah kowane ana addu'a ka yi ta yi in kai duk ka sun biya in ka tashi ke sallah ka yi ta roƙo ka ce Allah biya mu abba ga bukatoci ne don ni a to kai ba ka da bukata ka yi mu abba zai ga abba eh in ko da bukata ka yi in ka gama aiwa kanka sai ka yi ma sauran jama'a to haka ake ya da'una ba suna ta addu'a ga Allah ubangiji khawfan waɗa ma'an suna tsoron kada ake karba suna kwaɗayin a karba in sahiya ta waye sai su ji daɗi cikin rasu sai ka gan gansu abin da na wamin mara zakana hannun fiku suna ta ɗiba abin da mun ka azita suna cewa to bayan allah na kwarai ke eh, akwai inda muke so mu kai takwan bari mu kai can takwan eh wallahi ne ya kuma والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما الذين يقولون تكين قيام الليل ستكين addu'ar da suna cewa rabba na sirba anna azaba jahannama ya Allah ka karkatar da azaba jahannama ta bamu kunji su suna addu'a amma lahira dai ta suka roƙo ita duniya ba ta cikin abin da aggaban su suna ta roƙon Allah Allah ka tsare mu daga azaba jahannama inna azaba kana garama lalle azaba ta ta zama lizimta ba kama azabar duniya ta ba yanzu eh, damuwa ta dame ka binnin ka sai ka koma sakkwato sai ka ji sauki in sako tana ta dami ga kawai birnin kabe gaji sauki to ta lahira laziman in ta mutum ba ta mushe ha aban. inna al mustaqarra ita jahannama ta yi muni a ce matabbatan mutum wa mukama wurin zama ne ayyuka mawdu'u istiqrar ne a ce wurin tabbata ce wa iqama da zama yayi muni walladina walladina idza anfaqu lam yu أسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما والذين إذا أنفقوا to su bayan Allah ibadur rahman su ne waɗanda in za su ciyar da abinci a iyalin ga iyalinsu to lamin sirbu ba su yi ɓana wajen ciyar da iyalinsu da wajen ciyawa wani wuri wajen ciyar da dukiyarsu ga ayyuka alheri to lamin sirbu ba su yi ɓana su miƙa duka walam ya katulu kun ba su rike hannu bi bata ya awwali ya katulu wa kure abu dammi ya kutulu ayyu dai ku ba su kuntatawa su bayan Allah na kwarai in za su ce ko za su yi sadaka ba su miƙawa duka kuma ba su hanawa duka wato tsakiya suke bayawa abinda ake so ga kowane musulmi ya zama kullum mai sadaka duk tsawon rayuwar mutum ya zama kullum da sahayin ka hito da gidanka ka fito da wani abu ka ba sai sadaka da mareci ka hito da gidanka ka fito da wani abu ka ba sai sadaka in akwai waɗanda za ka bacin ka ba su in waje za ka hitowa da shi kuma ka hito da shi ka ba su abin da ake so kenan a cikin dare da yini mutum ya zama yawan sadaka na sha gaya muku annabi ya ce ba ki rubi sadaka ce ku yi gaggawa da sadaka fa innal bala'a la ya takhataha lalle bala'i bai ke tara sadaka ku yawaita sadaka ko ga masu ƙarfi bale ga marayi ku yawaita sadaka ko ga masu ƙarfi bale ga marayi wanda duk wanda ya ɗauki abi ne yabba marayi babu shakka ga dai abin da ya bayyana saboda Allah ya ba su ba da wani abu yaro na karami bai da unwanin da zai yi ma ko dai dan siyasa kake bai kaje wa ƙuri'a bai da unwanin da zai yi ma saboda haka ga zahiri duk wanda ka ji ce na ba da kaza sadaka ga kwamitin marayi ga zahiri mutumin na saboda Allah ya yi don wa'annan da ya ba babu abin da za su yi mai marayi na wani goye yake wanda agoye mai zai ma ko ma ba wanda agoye ko wanda ka tahiya wanda bai girma kwarai ba mi zai ya umana ma da shi saboda haka ku yi kokari gwargwadon iyawarku ku yawaita sadaka ga kowa musamman dai ga su marayi ku ba da gudunmawa gwargwado yadda kuke iyawa kama wadda kun ka sannan gaba kaɗan kowa daga cikinmu zai mutu ya bar marayi kowanne daga cikinmu nan gaba ba da daɗewa ba don ko ka daɗe zuwa shekara ɗari ka mutu ɗiyanka sun zama marayi in ka ba da sadaka ga marayun wani a ba da sadaka ga marayunka in baka ba suwa ba ka marayun wasu da yunwa a ban marayunka da yunwa kai ka shimka shimka kata suka girbi shi. saboda haka kowane mutum ya yi gwargwadon yadda yake iya wajen taimaka ma bayan Allah wa kana bai da zalika kawama su bayan Allah dai tsakiya suke ba su dai mika dukiyarsu duka kuma ba su hanawa gaba ɗai wasaɗan tsakiya wasaɗan tsakiya hadihi haluhu to wannan shine halin su bi da'a ga aikin da ba su wasa Allah ya gafarta mana kuma Allah ya sa mu cikin bayi ne salihai Allah ya sa mu cikin ibadar rahama Allah kuma shi mana jagora nan ga ba kwana insha Allah أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم yanzu za mu kaddamar da kwamitin marayu ah, wanda dama kun san bara wanda ya ciblanta shine shek Abbas Muhammad Cega bana ma shi a ciblanta na wannan kwamitin marayu saboda haka malam ya bude wannan asusu da naira dubu goma saboda haka yan agaji sai su zagaya su karbi sadaka daga hannun dukkan wanda annan Allah ya saka mu kowa da alheri Thank you. shugaban kwamitin marayu alhaji abdullahi gebe argungu ya ba da dubu hamsin eh, kada kowa shi alkawali kowa shi kokari shi ba da abin da ya ka'e basuwa ko nawa na ka basuwa kada ka yi alkawali kada kowa shi ma kwamitin marayu alkawali kowa ya ba da abin da ya ka'e basuwa Allah ya saka mu kowa da alhairi <laughs> Allah muna roƙonka bi asma'ikal husna wa bi annana وبأننا نشهد أنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد ya Allah muna roƙonka Allah ka gafarta mana ya Allah ka gafarta mana ya Allah ka gafarta mana ya Allah ka gafarta mu uwayen kuma ka gafarta mu iyali da diya da zuriya da dangi da malamai da masoyan ya Allah ka kare mu ya Allah ka kiyaye mu ya Allah ka kare mu ya Allah ka kiyaye mu muna ga roƙonka ya Allah bi annaka anta Allah la ilaha illa anta ala ahad samadi alladhi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad ya Allah ka kare mu ka kare kasan wannan kasa ta mu Allah ka kara mata lahiya da zaman lahiya ya Allah ka gusar da hitina ya Allah ka gusar da tashin hankali ya Allah ka gusar da tsoro ka ƙara mana lahiya da zaman lahiya da ilimi da arziki da ci gaba mai amfani kada ka bari kowa ya wace mu kada ka bari kowa ya tarwatsa mu saboda ka Allah ka tausaya mana ka haɗa kan Najeriya ka haɗa kan 'yan Najeriya ka kare Najeriya ka kare 'yan Najeriya ka kusa da duk wata hitina da wani tashin hankali kuma ka zaba mana Najeriya makoma ta gari ya Allah ka yi wa Najeriya maganin matsalolinta hitintunan da muke ji da waɗanda muka gani Allah ka yi maganin su Allah ka yi maganin su laihin da muka yi mamu 'yan Najeriya muna zaune lahiya ka jarraba mu Allah ka gafarta mana laihin Allah ka gafarta mana laihin Allah ka gafarta mana laihin Allah ka yahe mana Allah ka tausaya mana Allah ka zaunar da mu lahiya Allah ka zaunar da mu lahiya Allah ka zaunar da mu lahiya saboda ramar ka Allah tausaya mana ka gusar da talauci ka gusar da ciya Allah ka tausaya mana ka an sa mana addu'o'in ya Allah ka kare mu ka kare arewa ya Allah ka kare mu ka kare arewa ya Allah ka zaunar da arewa lahiya duk wata hitina Allah ka gusar da ita do wani tashi hankali Allah ka busar da shi do wani talauci Allah ka busar da shi do wata tsiya Allah ka busar da ita Allah ka zaunar da arewa lahiya Allah ka haɗa kan arewa Allah ka haɗa kan 'yan arewa ka haɗa kan Najeriya ka haɗa kan 'yan Najeriya ya Allah ka yi wa arewa maganin matsalolinta ka zaba ma arewa makoma ta gari ya Allah ka kare muka kare jihar ya Allah ka kare mu ka kare jihar ka kare dukkan jihohi makwatan wannan jiha tamu da mu da su Allah ka ƙara mana lahiya da zaman lahiya da ilimi da arziki da ci gaba mai amfani kada ka bari kowa ya ba mu tsoro kada ka bari kowa ya hirgita mu kada ka bari kowa ya walakanta mu kada ka bari kowa ya tarwatsa mu saboda ka Allah ka tausaya mana ka shirya mu Allah ka shirya matasan mu yara matasa Allah ka shirya su Allah ka raba su su da shaye-shaye ke shaye-shaye cikinsu Allah ka raba su da shaye-shaye Allah wa'anda ke aikata ayyukan da ba su da kyau Allah ka raba su da su kuma ka ba su ayyuka na halaliya kuma ka baiwa matasa sana'o'i na halaliya wa'anda ka ba su riba mai isassu saboda rahamar ka Allah kare mu ka kare matasan mu ka aza mana su ga hanyar kama daidaiciya madansu da matansu duka Allah ka rika mana su kuma Allah ka fake mana su kuma Allah ka sa musu albarka Allah ka sa musu albarka Allah ka warkar da su Allah ka aza su ga hanya kama daidaiciya Allah ka shirya muka shirya dattijawan mu Allah ka kare muka ka kare dattijawan mu ka kare muka ka kare tsofaffin mu ka shirya muka shirya tsofaffin mu ka shirya maza ka shirya matayen mu marayen mu Allah ka rika mana su Allah ka sa mu marayi albarka Allah ka shirya marayi ka sa musu albarka marigaya ko Allah ka gafarta mu musu Allah ka tausaya wa marayu madansu da matansu Allah ka tausaya ma uwayensu da aka bar musu suriku Allah ka sauƙaƙa musu matsalolin rayuwa Allah ka shirya marayu Allah ka shirya marayu Allah ka aza marayu ga hanyar kama daidaiciya Allah ka ba su abinci Allah ka ba su abin sha Allah ka ba su sutura ka ba su abin hawa kamar wada kowa yake hawa ka ba su gidan kwana wanda kowa yake da gidan kwana Allah marayi ka taimaka masu da kudin makaranta har su masu samu su yi karatu kama wadda mawadata suka yi karatu kuma ka kare marayi saboda ka da mu da marayi Allah ka hada mu aljanna din kiyama ta yi saboda rahamarka Allah an sa mana addu'o'in garuruwan mu Allah ka kiyaye mu Allah ka kare mu ka kare garuruwan mu dukkan hanyoyin mu Allah ka amintar da su dukkan biranen mu Allah ka amintar da su Allah ka amintar da ƙauyuka Allah ka amintar da birane musamman wannan birni mai albarka Allah ka ƙara ma wannan birni lahiya da zaman lahiya da ilimi da arziki da ci gaba mai amfani kada ka bari kowa ya ba mu tsoro cikin wannan birni mai albarka kada ka bari kowa ya hirgita mu Allah ka kare wannan birni daga gabaci ne zuwa yammaci ne Allah ka kare wannan birni da jama'a ce daga yammaci ne zuwa gabaci ne Allah ka kare wannan birni daga arewaci ne zuwa kudanci ne daga arewaci ne zuwa kudanci daga kudanci zuwa arewaci ne Allah ka kara mu wannan birni lahiya da zaman lahiya Najeriya yara ne matasa ne Allah ka shirya su ka raba su da shaye-shaye ka raba su da ayyukan banza ka raba su da miyagun ɗabi'u da halaye kuma ka sa musu albarka inda duk suka shiga ka kai su lahiya kuma ka dawo da su lahiya da mu da su da sauran garuruwan mu Allah inda duk muka yi ta ka kai mu lahiya ka dawo da mu lahiya Allah ka kare mu ka kare gidajenmu Allah ka kare mu ka kare gidajenmu ka ƙara mana lahiya da zaman lahiya cikin gidajenmu kada ka bari kowa ya hirgita mu cikin gidajenmu kada ka bari kowa ya ba mu tsoro cikin gidajenmu kada ka bari kowa ya walakanta mu cikin gidajenmu da cikin gidaje da wajen gidaje duk wanda ka sammanowa ta shi walakanta mu Allah ka shiga tsakanin mu da shi kuma Allah ka hana mai nasara Allah ka rinjayar da mu a kai ne ya Allah ka kare mu ya Allah ka kiyaye mu ya Allah ka ka kare mu ya Allah ka kiyaye mu ya Allah ka kare mu ya Allah ka kiyaye mu Allah cikin gidajen mu ka kare mu daga sharra abin da mun kajiya da wanda ba mu ji labari ba ka kare mu daga sharra abin da muka aikata da wanda ba mu aikata ba ka kare mu daga sharra abin da mun ka sani da wanda ba mu sani ba ka kare mu cikin gidajen mu daga sharra abin da mun ka gani da wanda ba mu gani ba saboda girman ka Allah ka kare uwaye ka kare ɗiya ka kare mata ka kare masu gidajen saboda rahamarka ya Allah ka kare mu ka kare masallatai ka kare mu ka kare makarantun da mu ka kare mu wuraren da muke zama duk wuraren da muke zama Allah ka ba mu kariya ta musamman ka kara mana lahiya da zaman lahiya wuraren da muke zama ya Allah ka kare mu wuraren sana'a ya Allah ka kare mu wuraren ayyukan Allah ka kare mu wuraren tahiyoyin inda duk mun kai ta Allah kai muna rama saboda rama ka Allah ka kai mu lahiya Allah ka dawo da mu lahiya Allah ka kare mu daga sharrin hanyoyi Allah ka kare mu daga sharrin da abisa hanyoyi Allah ka kare mu daga sharrin karuwa na bisa da na ƙasa ya Allah ka kare mu daga sharrin mutane ka kare mu daga sharrin aljanu Dowa da mai sheri ya iya sheri Allah shiga tsakaninmu da shi Dowa da mai makirci ya iya makirci Allah shiga tsakaninmu da shi Dowa da maki da mahasadi ya iya kiya da hasada shiga tsakaninmu da shi ya Allah ka kare mu ya Allah ka kiyaye mu ya Allah ka ba mu aljanna firdaus la'ala kuma ka kare mu daga azabar wutarka saboda girman ka Allah mu duka da muke na Allah ka samu aljanna idan akwai kahirai ko yan wuta Allah ka maishe su mutanen kirki ka samu aljanna tare da su saboda rahamarka duk wanda ya halatta wurin nan kowace akida yake Allah gyara mai akida ta Allah ka ce akida ta kamin mu tashi Allah ka sa mu cikin aljanna tare da shi kuma saboda rahamarka ka Allah ka rubuta mu cikin babban littafi wanda ba a shayewa kuma ba a gogewa saboda girman ka Allah ka tausaya mana muna da bukatu daban-daban a wurin ka Allah ka yi mana rahama duk bukatar da ka san maslahata Allah ka biya mana ita ba da dadewa ba wanda ka san ba maslahata ba saboda girman ka Allah ka maishe ta maslaha kuma ka biya mana ita ba da dadewa ba duk wani abin da ka sa abana wanda muka tsoro Allah ka kare mu ya Allah ka kare mu ya Allah ka kiyaye mu ya Allah ka kare mu ya Allah ka kiyaye mu ya Allah ka kare mu ya Allah ka kiyaye mu ya Allah ka gafarta mana ya Allah ka gafarta mana ya Allah ka gafarta mana ka gafarta mu uwayen mu ka gafarta mu iyalin mu ka gafarta mu diya da zuriya da dangi da malamai da masoyan mu bayan ka musulmi yare da manya maza da mata masu rai da matattu waɗanda an kai da waɗanda za a yi nan gaba mun roƙe ka Allah dukkan su Allah ka gafarta mana ya Allah ka gafarta mana ya Allah ka gafarta mana ya Allah ka gafarta mana Allah ya mana ka an sa mana addu'o'in ya Allah kai salati da sallama ga annabinka Muhammad sallallahu alaihi wasallam اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد المجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد المجيد ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم أحسن عاقبتنا في